أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين باتيا قوة جماد الآخرة عليه da arba'in ga watan sha biyu na masallaci da karatunmu shiga cikin bisharar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man yuridu Allah bihi khaira yufaqihuhu fi din muna karanta littafin risala cikin al-fiqhul maliki muna bayani akan sufan yadda ake wannan shine darasinmu na arba'in da shida a littafin karatunmu ya zo inda aka nuna mana yadda za a ba da tsalloli da miƙewa bayan ta inda malam ya ce za ka da ya cir a ba yanzu ba to bayanin kawai abin da zan ce abin maza nan shi ne za a yi kaba a ne lokacin da kake Allah ya fi bayanai tun daga hadisi zuwa aikin sahabbai da tabi'una da kuma maganganun fuka ha'u a kan wannan matsalar Allah ta'ala ya amince mana mun magana akan sallar maghrib ko kai muke inda aka ce wa ammal al-maghrib fa yajharu bil qira'ati fi rak'atayn al nan za mu tashi sallar maghriba za a bayyanar da karatu a raka'a biyu na farko min ha na sallar magariba wa ya karagu fi kulle raka'acin min huma bi ummil ƙo'ani wa surakin a raka'a biyu na farko a sallar magrib bayan karatu a bayyane kuma za a karanta fatiha da sura shi ne abinda aka yi umarni ga wanda zai sallah ta magariba Nuna الصور القصار kuma ana son ka karanta gajerun surori kitabu suwa shi yasa magariba da la'asar malamai suke cewa ana son takaita karatu ba a son tsawaitawa asubahi da zuhu ana son tsawaita karatu don haka lokacin da muka yi magana game da su aka ce ana son karanta tuwalin mufassal tuwalin mufassal wato surori ba iya kiransu 'yan tsaka-tsaki malamai suka ce daga suratul hujjirat to akwai ma kisarul mufassal irin musamman tsakanin izifi biyu zuwa izifi ɗaya akan ce masu ‘yan kuma a mufassal ɗin sannan gajerun gaba ɗaya su ne irin suratul tiri suratul duha da dai sauransu sun zulzala a kuma ka zo mafi karancin tsawo da ayoyi a cikin alkur'ani suratul kawsar ita ta fi kowanne gajarta kamar yadda bakara ta fi kowace wata salisati idan ka zo kuma raka'a ta uku ta mazari tunda ita raka'a uku gare ta bi ummul qur'ani faqat fatiha za ka karanta kawai ba za ka sanya sura ba idan ka gama duk abin da ake a raka'ar ka zauna wa ya tashahadu wa yusallimu sai mai sallah itahiya daga nan sai ya yi sallama ya gama sallar magarib kamar yadda muka yi yanzu ba da dadewa ba Allah ka an sa mana wani sahabu ana son wanda ya yi sallan magariba an yi na nafala ba da haɗi raka a taini ya yi a biyu bayan sallar magariba yana cikin rawatib akwai nawafil da ake yi tare da farallai akan ce ma wannan na filfili rawatib wato suna da matsayi da daraja da sakamako na musamman to bayan sallar magariba yin raka a biyu na cikin rawatib Wa maza da خير abin da ya karu a a biyu to alkhairi ne abin da bahaushe yakan ce gudu karin haske ko in kana da kyau ka kara da wanka wa in tana fala bi sitti raka'atin fa hasanu idan mai sallar magariba bayan sallar magariba ya yi nafila raka'a shida ya kyauta nan akwai maganganun malamai sosai a kai wancan raka'a biyu na farko su ne na ce hawatif mai mahimmanci kwarai da gaske fiye da sauran duk da za ka yi akwai waɗanda suka tafi daga biyun nan ba ƙari kamar abdullahi ɗan umar ana cewa yakan yi raka a biyu ne kawai tsakanin mazaruba da isha'i wannan kalmar ko jimlar da aka ce wa in fana bi sitti raka'atin fa idan mutum ya nafila da raka'a shida ya kyauta abu zai ya yi amfani da wani hadisi ne da aka ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda ya nafila raka'a shida ta nafila bayan sallar magariba za a ba shi sakamako daidai da ibadar shekara goma sha biyu to shi wannan hadisi bai tabbata ba malaman hadisi mafi karancin abin da suka faɗi game da shi yana da matsanancin rauni imamul bukhari ya magana a kai bin munzir ya magana a kai imamun nawawi ya magana a kai ibn hajar ma al-asqalani allah ya ji kansu duka sun magana a kan ba shi da inganci shi yasa da yawa malamai suke cewa in ka zuzunci to kayi bid'a babu wani nafilfili da aka iyakance bayan magariba in ka ɗauke maka a biyun nan masu sassautawa su ne suka ce za ka iya yin fiye da biyun amma ba da itikadin wannan hadisi ba kila an fahimta amma abdullahi dan umar da shi da ire-irensa su ba su su wuce biyu na kulu bainar magharibi wal isha muraddabun wala yace yin nafila tsakanin sallar magariba da isha'i abu ne da ake kwaɗayin lada a cikinsa. sun zan muna da aka sinsa tarhib abu ne da ake kwaɗayin lada a cikinsa sun za an zama maganan nafila na magariba ba a yi maganan nafila kafin magariba ba wanda akwai hadisi tabbatacce a kansa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a yi fila kafin ku sallaci maghriba ku yi fila kafin ku sallaci maghrib ku yi fila kafin ku sallaci maghrib ga wanda yake bukata hadisi ya tabbata shi yasa malamai suke cewa ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga wanda ya so ba to da ya zama wajibi ba saboda ya masa ta'akidul lafzi ya maimaita har sau uku maimaitawa sau uku yana nuna ƙarfin yin ko mahimmancin yin idan ada ya zo ka ba shi dubu ɗaya ka fa ba shi dubu ɗaya ka fa ba shi dubu ɗaya yana nuna muhimmanci da ƙarfin a ba shi dubu ɗaya to a ƙarshe sai na ce in ka gaye maka an gani ka ga ban ce in ka gaye maka ba to sai a dubi waye magana idan na ƙasa da kai mai roƙonsa yake yi an gane aiki idan tsaranka ne ba za a ce roƙo kai ɗaya ba a su sukan ce masa masu wancan ko du'a'i ne idan na sama da kai ya yi fa umarni ne umarni ne ta haka lokacin da kace rabbi gifirli tana ba Allah umarni ne ai cewa kake Allah gafarta mun sigan ta umarni ne amma ma'anarsa du'a'i kake bawa ne yake roƙon mahalice shi in ko ni da kai ne amini da amini na baka umarni a ya gaba dole ba ne nema nake kai mun alfarma kayi. shi ne iltimas amma in haifi ya ce matsansa ka yi kaza imtisalul amr wajib matukar zai iya dole yi to shi ya sa shi umarni in ya zo daga sama zuwa ƙasa to ya zama wajibi to annabi ne ya ba da umarnin wa ya ba umarni mu umarni daga ina ya zo kenan daga sama zuwa ƙasa ya zama dole ko to don ya ce liman sha'a inda bai ce liman sha'a ba malamai suka ce ta ya zama dole sai ka yi to da irin wannan ne malamai suke da hukuncin fiki a a lura da lafuzza da yanayi da munasabar da ta sa aka yi magana su suna taimakawa shi yasa wanda ya halarci magana galibi fahimtarsa ba zai zan daidai da wanda aka ba shi labari ba ina fatan an fahimta yanzu muna nan sai na ce a yi kaza ko kalman da na faɗi kenan wani lokaci sai na sake amfani da wannan kalman a yi kaza wanda zai ba da labari ne zai ce an ce a yi kaza amma wanda ya halarci magana da magana ta ta farko da ta biyu ya san da bambanci ah? na yawwa na karfafa magana a gode shugaban ɗalibai so shi ya sa fuka ha'u za ka ga suna cewa za dole ka kaza sunna kaza haji wasu ce kaza ana kwaɗayin ladan da ke ciki saboda la'akari da tsarin waɗannan abubuwa shi da wani lokaci ba a maganar ne za ka gane ba a fuskar mai magana kila ya faɗi yana murmushi kila ya faɗi maganar ya tsere fuska kamar an gasa leda kafin da damuwa ke nan. wancan kuma cikin walwala shi ma zai baka manufan maganar kai ne da iyalinka kana murmushi ce ashe ba na ce kake dafa mun dambu ba kana murmushi kana abin nan a'a kuma wannan karin sai ka tsaye ba fuska ashe ba na ce kake dafa mun alala ba ai da bambanci wancan baka damu ba duk da an yi wannan ko tsaure ka ko da saukin bai canza ba ya nuna ƙinka da abin wannan ko dai kaza na so amma tun da an yi kaza shi kenan kila an fahimta to fuka hau duk irin waɗannan mulabasat da munasabat na wasa'irar umuri suke lura kafin su tace maka su ke wannan wajibin ko wannan sunnatun ko wannan mustahabun ko marububun ko makaru to kai da baka san wannan bakila sai ka ce don me za a ce kaza shi an ce kaza ta wa amma gairu zalika amma a sauran ayyuka a sallan magariba in ba wannan bambancin da muka ambata ba min sha'ani haga duk abin da za ka yi a sallan magariba haka ma ta kaddama zikin rufi gairiha ba bambanci da bayanin da muka yi a sauran salloli kila an fahimta bambanci kawai da maka'o'inta da muka ambata da salon kira'arta amma sauran sifar da ake ba da ita na ruku'u tsagawa sujada tsagawa tahiya kaza duk tsaye ne in ka rike sifan farko to ka tsabbaka shi a wannan ma an fahimta wa amma sha. sai mu gangaro mu zo sallar isha'i al'akhira isha'i ta ƙarke me yasa ya ce mata al'akhira saboda akan akwai malaman da suka kira magaruba isha'i min babin tagalib akan ce isha'ani in wajen jama ne a ce isha'aini kamar yadda aka hada a zuhur da la'asar a ce asirani ko asiraini salatul asiraini an gani so shi ya sa nan ya ce wa ammal isha'ul akhira wa hiya al'atamatu akan ce mata salatul atama asalin atma lokaci ne in dare ya yi akwai wani tazara da a wancan lokacin larabawa kasan suna kiwon raƙuma sosai saboda yanayin rayuwarsu babu dabban da suke mora kamar raƙumi wajen tafiye-tafiye na kasuwanci yana da jimiri na ɗaukan kaya a yi matsaloli domin ana cewa shi haƙuri duk kayan da ka aza masa in dai ya miƙe ka komin nisan zango da yadda Allah zai kai sannan Allah ya yi masa baiwa na sai ya kwana bakwai bai sha ruwa ba ana cewa cikin shi akwai tanki da yake rizabin ɗin ruwa zai iya shan na bukata sannan kuma safayan tankin shi sai ya ije wani idan wanda na bukatan da ya sha ya ƙare sai ya taransufa faɗe shi ji Allah da iko Allah mai halitta sannan in ka lura da raƙumi a cikin dabbobin da ake kiwo a gida ba wanda ake moro kamar shi musamman musamman waɗanda suke rayuwa a sahara ba inda ya fi jin daɗi kamar tafiya a yashi sahara kuma rairayi ne da yashi shi yasa suke kiran shi safinatu sahara su ne jirgin ruwansu na sahara inda lokacin ba jirgin sama ba na ƙasa sannan ga shi da sauƙin kai shi yasa mukan ce raƙumi wani ya zama raƙumi da akala jirgin ruwan shi duk abin shi yaro kankani sai ya kama shi inda aka ya ja ya ji tsauri zai bi ka kai shi inda kake so ba ba jayayya sai kuma in ka ta shi bai iya hauka ba <laughs> yanzu ya ce makokon kanka sannan ga shi da sauƙi wajen kiwo in ka sake shi a daji kawai sai ta cin ƙayoyi ba za kuma sahara ba su da ciyawa irin namu mafi yawa za ka ga tsumburaman kaya ne tsakanin 'yan tsakuwoyi da duwa to shi kayan nan sai ta cin abinci kaji to shi Allah ya yi shi da sauki shi ya sa suke ba shi mahimmanci in kana da su to kai ne fa alhajin Allah shi ne alhajin Allah shi ya sa ko adiya za ka ga lokacin da aka ce a ba da dinami eh, nawa ne kisan kai ku faɗi mana ɗari biyu ko? ɗari biyu ne in ba na manta ba to amma shi rakumi ɗari ne rakumi ɗari ne ƙuraga kuma yanzu in ka duba za ka ga dinari in ka yadda suke auna shi suke auna mana muke gani dinari ashirin shi ne zarta ko wanda miliyan goma sha bakwai ne na kama da ma wani abu a kai to in ka dubi na kisan kai kuwa miliyan ɗari nawa ne ake sawa eh? ya kai ɗari bakwai da wani abu ko ɗari shida da wani abu to ga ilin dai ko dai miliyan ɗari ne kamun mutalakawa talakawa in aka ba mu rabin rabin shi ma sai mu ji mun yi kuɗi ko ba haka ba ne yanzu nan in ka ce kowa ya fito da miliyan goma goma ai sai kaɗan da cikin tsarin sa alhajin Allah <laughs> eh? <laughs> amma waɗanda ba su rike miliyan ba lafiyayyen miliyan a nan lafiyayyen miliyan nake magana ba ka da lalura a kansu ga su ai kaga ba a da yawa a nan Ko da yake dai abin sirri ne ko ba ga waje da malam ma yana da goma ya iri a shi alhaji ko su wannan sun dade da shafa manya-manya اللهم أبننا جهلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك an gane ku akan ce mata sallar atama lokacin da suke tatsan nuna rakumi kenan wasu mul isha'i amma a kira da sallar isha'i a hasu biha wa aula shi ya fi ke da ita kuma shi ya fi fiye da a ce mata salatul hatima in ka dubi sahihul bukhari kitabul salati ya yi babi daban-daban a kan wannan akwai babu man ha an yi ha bi salatul atima. to amma dai in aka je aka dawo ba aibi ba ne in ka ce mata salatul atma din ya kawo a wani babin ya kawo hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da wannan suna amma akwai waɗanda sukan kyamace a ce mata mene salatul atma din to ita sallan isha'i fa yadda hamu fil layli zai bayyanar da karatu a raka'a biyu na farko bi ummul qur'ani wa suratin zai karanta fatiha da sura fi kulle raka'atin a kowace raka'a in zai gabata fatiha da sura fatiha da sura raka'a biyun farko wa qira'atuha aqwalu qalilan min qira'ati al-asr ana so a karatun sallar isha'i surorin da za ka karanta su ɗan fi tsawo kaɗan fiye da na sallar a zuhur an gani idan ƙaddama inda za a ce abin da ya shafi sallar la'asar kana karanta irin su iza zulzilatil la'adu ko wacce da wasu zaitun to sai ka ɗanyi sama kaɗan irin su suratul a'la misali ko kuma suratul limfita kaga sun dan bi waɗancan ɗan auki ko tsawo kuma ba wani dogon zango ba kamar yadda za ka karanta na naba'i ko wani abu mai kama da wannan na'am a'a min qira'atil asri wato sallan isha'i surar ta tsara ma surar da za ka karanta a sallar la'asar in a zuhun ke wannan sukutan halshe ne an gane ko na'am na'am ɗari biyu na'am dubu ne ko? to madalla shi ya sami ce ko saboda yau ina karatun ne akan wani tsini <laughs> eh wane? <laughs> Ah, akwai الأخيرتين bi ummul qur'ani a biyu na ƙarke an ce biyu na ƙarke ana nufin raka'a ta uku da ta hudu kenan bi ummul qur'an za a karanta fatiha ce fi kulli raka'atin a kowace raka'a sirrin kuma a koyi ba bayyana ba wannan shi ne yake bantu da sallar isha'i ya fa’alu fi ha a sauran ayyukan duka mutum zai sallarsa kama ta kaddama min alwari kamar yadda muka sufanta dai ake salla Haka kamar abin da ya gaya mana a magaruba shine ya maimaita mana isha'i sai dai kuma tsari a nan wayi kurahun naumu qablaha ba a san yin bacci kafin a yi isha'i wal hadisu ba'daha ba a san hira bayan an yi isha'i libairu zahura inda ba wani dalili ne ya zama dole ba an gani akwai hadisai akan wannan buhari ya kawo su cikin kitabun sala menene hikimar ba a kan bacci kafin ka yi isha'i saboda shi bacci barawo ne kamar yadda bahaushe yake cewa mai sana'ar yin bacci bayan sallan isha'i wata rana mafi karanci za a gama isha'i yana bacci kafin isha'i nake son ita na ce maku yau ina kan tsini ne sai ku ya haƙuri <laughs> don haka in kun irin wannan jefi jefi to kaku damu ku yi saiti na <laughs> an gane ai to ba a san a yi bacci kafin a yi sallan isha'i dalili ka a yi sami zarce mafi karancin hasara ka farka duk masallatai sun gama sallah babba kuma bacci ya yi nauyi Ka ji ana a daidaita sahun asubahi sai ka ga magana ya zama tsada'i ko sannan ba a son hira bayan sallar isha'i wannan bayyananne ne ai zai bayyana mana domin kullum abin da ake so bawa ya kammala aikinsa na yini da aikin alhairi saboda baka da tabbacin in ka kwanta za ka tashi kuma abisai da yawa mabambanta suna nuna mana akan dubi ƙarshen rayuwan bawa akan me ya cika innamal umuru bil khawati kamar yadda ya zo a hadisi a wani hadisin kuma na musulmi ba sun nasu alama matu alai to kasantuwan ana la'akari akan me ka cika ana tashinka akan abin da ka mutu kana yi lokacin da kai isha'i kai azkar ka kwanta alhamdulillah aikinka na karke ka ne da mahalicinka amma in ka koma kuma ka koma majalisinku na hira kuka yi gulmace-gulmace da zage-zage da iwace-iwace ka zo ka yadda jiki ya gawo mai kyau ba kila an fahimta domin ba dole ba ne mai bacci ya tashi wallazi ya kun billaili wa ya alamu ma jama'atun in sannan wata aya tana cewa wanda da ya kwanta bacci Allah yana ansa rayuwarsa wallahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayursilu allati fayumsiku allati qada alaiha al-ajal wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ko Allah ke ansa rayukan bayi a lokacin bacci da lokacin mutuwa to in kai bacci Allah ya anshi rayuwarka in Allah bai nufin dawo da ita ba sai ya rike sai ta janci ya fa kwanta lafiya shi kenan wanda Allah ya nufi kuma ya tashi sai ya dawo mashi da rayuwa zuwa lokacin da aka iyakance mashi tun da kullum tunda a yi za'iqatul mauti wa alaikumus salamu. a za mu lallaba har lokaci ya yi lokaci ya yi to bari mu sa bari mu je digon aya ai da mu zama isha'i kwata-kwata ɗaya eh, wato na gane sai a ce sannan kamar yadda muka ce akwai abubuwa da shari'a ta ce za ka iya yin hira a kai shi ne almusamaratu fil ilmi idan hiran da za a yi a kan ilmantarwa ne karatu za a yi a wannan a yi iyayi kamar sallah ce balma akwai malaman da suke ganin wanda ya kwana yana karatu ya fi wanda ya kwana yana sallah me yasa suka ce haka suka ce sallah naf'a ce wanda take shafiya. in ka kwana kana sallah wa za ta amfana kai da ka kwana kana sallah in ka kwana kana karatu fa ya ta'addan naf'a. ila gairika za ka amfana waninka zai amfana haka ne ko? to sannan za ka iya hira da iyali shi ma suka ce duk ibada ce iyalinka ba ka tafi samartaka ba an gane ya a kiyaye to sai ka auna kuma duk wani aiki na alkhairi kila za ka yi sulhu tsakanin masu husuma da wani abu mai kama da wannan to duk irin waɗannan babu laifi suna cikin sahu da jerin jerin giyar bauta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala an gani to za mu tsaya a nan insha Allah sai mu saurari darasinmu na walaikun salam insha Allah na ashirin na arba'in da bakwai zai zama yau mun yi na da shida ne in ka gama amfani da tensor ɗin nan karba ne ka san eh, wani lokaci ba ka gane amfanin wani sai ba shi malam abdulwahab duk karatun da za mu yi zai alama inda muka kwana ya sa darasin gaba to ya yi tafiya bai sa ba shi ya sa na hasashe nan za mu tashi na ce nan ɗin ne ko kuka ce eh na ce to ban yi ba a zuciya na amma ya sa na an shi wannan sai in sa na abu eh. eh. in dai da wata babban hikima a cikin yin haka shi ne haɗin kai da taimakon juna domin wannan yakan kawo nashi wancan ya kawo nashi a haɗu a ci to ai ko ba a ce ba kai ka san niyyar wani tafi na wani daɗi tun da ƙarfin ba ɗaya ne ba duk da dai a sani na muna yara ba kudin da yawa amma akwai wadata don na san akan kasa mun kwanoni a faranki, duk ranar duniya in je siyo namun miya eh kaga ba kuɗi da yawa amma akwai wadata yawa kullum in dai tuwo ba za a yi masu girki a gidan mutum hudu ne a lokacin tukunya hudu ne to za a samun mai yake da suna eh, kwanomi a faranti in je in siyo namun miya Allah ya kan alhaji audu sarki gunshi nake zuwa nan wasu sun san shi Allah ya ji shi za a yanyanka a sa ma kowa akwai mai sayan na titi akwai mai na kwabo hudu akwai mai na taro haka za a samun a kwano a je a siyo namun miya wasu ma bai san titin ba an ce wai asalin shi daga turanci ne kwabo shida shi ne six sai bahaushe yana cewa sisi taro kuma daga tsirgi ne sai ana cewa taro eh, kwabo uku kenan sai kwabo hudu ga mai kwabo hudu ya ɗarma mai kwabo uku mai sisi shi ne ya fi iyali don haka za ka gana mamalanta malam tabakalla <laughs> yanzu haka zane maka iran naira dubu sai ka shafa baka san kaki ba <laughs> ko haka wani ka je ka siya ka gani na rantse da Allah akwai wanda a nan in aka zane